bismillahir rahmanir rahim yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin samai da kasai wanda ke jujjuya al'amuran bayi bisa tsarin da ya tsara muna godiya gare shi subhanahu wa ta'ala muna jinjina masa muna tabbatar da kadaitakarsa babu wanda ya cancanta bautawa da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzanni ya ci kaman zanci da an annabta da tsayayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya isar da saƙon Allah bai rage komai ba ya isar da saƙon Allah dukkan kowa ya shaida haka malaiku sun shaida salihan bayi sun shaida lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da saƙon Allah kafin kowa Allah ya shaida muna salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam da bisa waɗanda suke alayensa da sahabbansa da duk wanda suka su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau hudu tana tunatar da mu faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuha allazina amanu alaykum anfusakum la yadurukum man dalla idha ihtadaytum ila allahi marji'ukum jami'a yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun wannan aya an taɓa yin hudu kuma kila sau biyu da take da wannan aya cikin alkur'ani mai girma suratul ma'ida inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya da suka yi imani alaikum anfusakum to kowa fa yayi ta kansa ya ga ya tsira Allah subhanahu wa ta'ala ke fadin wannan ma'ana kowa yayi yadda zai ya ga cewa ya tsira la yadurukum man dalla daidai hadaytum in kun tabbatu akan shari'a kuka rike gaskiya to duk yawan fatan wanda suka fata duk yawan lalace wanda suka lalace wannan ba zai cutar da kowa ko dai ku tsaya kowa ya tsaya tsayin daka kowa ya rike gaskiya iyayensa kowa ya tabbata ya tsaya da dogaro da Allah subhanahu wa ta'ala cikin abin da yake yi abin da ya zama wajibi a kansa in yayi haka duk inda taɓarɓarewa taɓarɓarewa ya kai da lalacewa lalacewa da taron waɗanda suka sake hanya wannan ba zai cutar da shi da komai ba ce la ya zuru kuma zalla idan haka dai Allah ce ila Allah marji'ukum jami'a zuwa ga Allah ne fa makomar ku gaba ɗaya, kowa zai koma ga Allah Ba in an taru kowa an koma ga Allah sai na sai shi Allah din ya ba ku labari ba da labari na gaskiya wanda babu tsotsanin ko kwanto cikin labarin da Allah zai bayar zai ba ku labari da mafantu wannan aya lokacin da ta sauko Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yake cewa muna nan tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aya ta sauko mun san ma'anarta amma aiki da ita yana zuwa a ƙarshen zamanin manzon Allah a ƙarshen zamanin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam da zaka ga abubuwa za su kai inda suka kai wajen lalacewa da rashin nagarta da rashin kirki irin za ka ga yawanci al'umma ana kan gaskiya da irin na daidai da zamani ba za ka ce mutum ɗari bisa ɗari irin wancan lokacin da aya ta sauko ba za ka samu ana ɗan taɓa wasu abubuwa da ɗan kwaɗai-kwaɗayin da baya iya hana a taɓa haramu wasu abubuwa da yawa wanda kowa aka gan shi ana iya rena masa in ba kalilan a cikin wanda Allah ya kare ba dukkan barna za su yawa wanda ya fito daga gida zai ga dama da hagu mafi yawa ya fi ganin abin da ba haka ba idan ya tsaya gabansa abin da yake dubawa mafi rinjaye da ba haka ya kamata a yi ba ko da a hankalce ko da a tunani na ne hankali balle kuma a haƙƙin Allah za a samu mafi rinjayen jama'a tunaninsu ba na da za a haɗu da Allah lafiya ba a tunanin kawai ya tsaya a iya abu da ake gani na rayuwar duniya ƙarna za ta yi yawa ta watsu ko ina da ko ina a filin jaye an fi sha'awar a yi abin da ba daidai ba musamman inda akwai samu a cikin rayuwar duniya za ka ga cewa maza da mata dattijai da ƙanana ko manya da yara da waɗanda suke gida da waɗanda suke waje da waɗanda suke ma'aikatan gwamnati da waɗanda suke 'yan kasuwa da masu sana'o'i da jami'an tsaro da kowane iri mutum za ka samu a ɓangaren wannan ɓangaren nagartattu su ne kalilan amma waɗanda suka fi ɓarna da kuma abin da aka fi yawan gudanarwa za ka samu ɓarna ne yan kawai gari a cikin gidan kama inda kai sa'a ba sai da cewa abubuwan da kuke yi da kai da iyalai da duniya sai da cewa mafi rinjaye ba ku sosai wajen neman yardar Allah irin yadda ya kamata sai ga tun daga cikin gida mutum ya fi ganin cewa abubuwa da ake gudanarwa a gidan kuma yana gani bai hanawa a kalli wancan ko da a fili abin da bai kamata ba wani sa'i ba ma halal bane a gani amma mutum da zai ce komai ba sai ya wuce kai ko iyalansa su gani ko ƴaƴansa su gani fitan da ake yi na tsare-tsaren su na mata fita su fito mutum ya'yansa ne yana ganin iya za ta fita haka wani hijabi ta tare da ita amma yana ganin zamanin ta ne ko yana ganin a'a ayin ta ne ko kuma yanzu take yi Za ka ba zai faɗa ba za a ga abubuwa na lalacewa masu yawa cin hanci da rashawa kowa ko wanda Allah ya kare cikin abin da mutum yake yi ta nan za a zo masa da cin hanci da rashawa barna za su kai barna har a wayi ni kamar ma anya akwai mutanen gwari eh akwai sai sai an duba Allah duba an duba Allah duba wace samun daidai to a wannan yanayi shine Allah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yake tabbatar da cewa ƙarshen al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka za a zama za a tukufa ne kawai akan abubuwa na me za a samu me za a rasa me za a samu me za a rasa iya rayuwar duniya ina yadda Allah take ba ne tuna wannan sai yan kalila a cikin jama'a amma da su ne kai na na sauke ta tsakani na da ubangiji ba ne tuna wannan sai kalilan a cikin mutane abin da muke yi daidai ne muna kula da mutum, sannan kuma tsakanin da ubangiji akwai alamar alkhairi abin da muke yi daidai muna neman yaddarsa ko ku dai kawai muna neman bukatar mu tafiya idan ka duba rayuwar mu yau za ka ga cewa mafi rinjayen rayuwar ta bukatun mu ne kawai na yau kullum da kuma tunanin gina duniya da rayuwar duniya ko da kuwa akwai akasin yaddar Allah a cikin lamarin mafi rinjayen mun yadda da haka sai yan kalilan a cikin mu za a iya samu waɗanda suke dubawa suna taurawa suna cizawa suna hurawa to a wannan yanayi ne Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu yake cewa fassarar ayan zai zo a wannan zamani shine a ƙarshen rayuwar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin da farnan nan za su yi yawa to a nan ne za a ɗauko ayan ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum ya kowa da suka yi imani kowa ya ta kansa kowa ya san yadda zai iya gyara ko da ƙarnar ta ci ɓarna har ya kai ga kawai mutum sai duba ya gani shin ni kam ina yin daidai in kai sa'a alama abinda kake yi bisa koyarwa ce ta alƙur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka gode wa Allah ka kuma nemi Allah ya baka sabati har ka ba duniya a kai domin ba ma wai ka je kana yin daidai ba gobe kuma akwai wasu kalubale wanda za su kawo kai da kai a kan daidai yau a rayuwar da muke ciki abin da za su kauda mutum daga daidai zuwa gaba daidai cewa ga gaskiya nan a fili Alƙur'ani a fili yake sunan manzo Allah sallallahu kowa ko ya karanta ko ya saurara a karanta masa ya fi ita ce gaskiya kowa a fili take amma shaidan zai kawar mana da tunani sannan kuma za mu makance wannan shine makanta da muke ciki to anan ne ake buƙatar wannan aya kamar da muke rayuwa yanzu a ofishinka kana jami'a a koyarwa da kake yi a wani aiki da aka ɗora maka a mu'amalarka abun da kake yi yadda gobe a cikin jami'a a wajen jami'a a'a a jiha ne aka ɗora maka ɗawainiya a ƙasa ne kake da ɗawainiya mu'amala ce kake da sana'o'i tsakaninka da masu abubuwa a kai makaniki ne sana'arka gyaran mashin ko mota dukkan makanikai yanzu ka zare to kai ma sai ka zama kaza dole akwai zaɓaɓɓu a cikin kowane irin sana'a makanikai ne in akwai ɓarna da yawa to wasu ƙila a kuma tabba za ka samu akwai masu ƙoƙari a'a masu mutane in akwai ɓarna da yawa za ka samu akwai ƙoƙari masu ƙoƙari ƙalilan idan ka duba a a gidajen mai a ta kai wancan likan su kaza ne wancan likan su kaza ne sai an zagaya an je wani guri ya samu wani guri sai to shine wai dama dama to in hakan ne sai ka samu kowa yana cewa to ai wani ba haka yi wani ba haka yi shikenan sai mu koma barna kana cikin tafiya koda da mashin koda da mota sai ka ga baka Allah shi ne danja ta nuna a tsaya amma idan hankali ya tafi sai wancan ya wuce wancan ya wuce to kai da ka tsayan ba sai ka ji cewa to me yasa nan tsaya to daga nan kuma kowa ya barna ta kenan to shi yasa kai da ka tsaya ka jajirce ka tsaya shine alaikum anfusakum la yadurukum man dalla idza tadaytum waɗanda suka fada cikin ɓarna, suka yi abin da ba daidai wannan yawan nasu da ɓasar tasu, ba su waɗanda su ba ma musulmai ba a wancan lokaci a shekarun baya waɗanda ba sa jin koyarwar littattafan annabawa da Allah ya saukar musu amma ba su yarda su cin hanci da rashawa ba don sun san zai rusa musu zai rusa musu mulki daga ana iya samun mai mulki tsantsar kafiri ne amma ba ya karban cin hanci da rashawa kuma al'ummar ka bai yarda a yi cin hanci da rashawa ba haka wannan shi nuna cewa alaikum anfusakum la yadurukum man dalla idza tadayki a yau in mutum yayi wasa tafiyar sama kawai sai sai an jima wasu yanzu da rashawa in ya bi layi ta za ya canza tafiya ya zo guri kaza ya canza tafiya saboda mai ko ya razanar da mutanen guri ko kuma ya kyautata wa mutanen guri dariyarsa cin hanci da rashawa in ya ga wani ya tsine da karfin siyasa ya tsine saboda mai amma cin hanci da rashawa tsinewa ake so yi a gaban wani wannan abubuwan mun karya ta wani saboda haka ya ajiye allazina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dalla idza tadaytum ila allahi marji'ukum jami'a duk za mu koma da Allah kuma za a mana hisabi fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah ya ba ku labari wanda aka isa kan Musa ba kowa da yake Musa ba babu wanda zai Musa cikin domin labari ne na tabbas na gaskiya ake ma live stream a yanzu yanzu abubuwa a cikin masallaci da wasu suna duniya suna ganin abin da ake balle Allah subhanahu wa ta'ala technology mutane ya kai matsayin da a yanzu za a yi kaza a yi detection abin cewa eh ga wanda ya yi ga kaza ga kaza ga CC kamera da waya TV da sauransu wa an yi bayan ya wuce a zuwa gano wanda to balle Allah subhanahu wa ta'ala haka bi bi'ukum zai ba ku labari ba da labari wanda babu wanda ya isa Musa kuma babu ko sanin kokonto a cikin labari kun bima ta amalu da abin da kuka kasance kuna aikata don ka ya ku bayin Allah alaikum ku kowa ya ta kansa kar ka ce wai a'a ai suwa ne ba haka ce suwa ne ba haka ce wa in ta aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah in dai zaka da yaji in jaye wani ma ba ta ce ba wani ma ba ta ce ba wani ma sai dan nayi ne a ka tsaya tsayin daka kuma aksarun nasi walau harasta bi mu'minin da yawa daga cikin mutane ba za su yi mu'minai ba da yawa ake gaya manzon Allah Allah ke gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka wa in tu ta akthara man fil ard yudilluka an sabilillah inda zaka yi wa a wai suwane ma suna shi kenan akwai wai musu hujjar su suwane ma sun yi to hujja ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai shi ne to kai kai kai kai yadda yin nan wallahi ka tsira zuciya da lahira amma duk wani mutum in shi ne to sai an duba an gani abin da yayi yayi ne da ta ku bayan Allah mu duba wannan aya ne wadda sahabbai suka tabbatar da cewa fassarar na zuwa a ƙarshen al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ni a gani na da dukkan sauran waɗanda suke ɗalibanmu da sauran waɗanda suke ɗaliban ilimi inda za a same su za su ce lallai mun shiga wannan zamani ai duk wani mai hankali in zai auna cewa wani zamani ne kenan wanda barna za ta yi yawa ake buƙatar mutane kowa ma ya samu ya tsira in ma ba a shiga cikin tsamanin gaba ɗaya ba mun dai fara shiga gaskiya ko ma muna shiga. don ka yanku bayan Allah mu gyara sai abin da ya dace kar barnan masu barna ya yi mutu kar yawan jama'a ya dame ka a kai din nan ina kake kar kai din nan ina kake kuma kar ka rena kankantin zunubi a'a duba girman wanda ka saba ya ba dan wannan zunubin ko sun yi shi ma wani abu ne a'a wa ka saba da kai wannan karamin zunubi girman Allah ake duba ba kankantin zunubi ba duk kankancin zunubi tun da saba wa Allah ne to a duba girman Allah a bar kankanin zunubi ne ya kuma yi Allah mu gyara mu yi abin da ya dace lokaci yayi da barna sai yawa in muka biye wa juna to fa mu ta batar da juna ne ka mu biye wa littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin duk abin da muke yi koyarwa take yi aikin ofis take yi bayan fulawa take yi shara kake yi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 فينبئكم بما كنتم تعملون فاتقوا الله عباد الله وتدبروا هذه الآية العظيمة التي كانت في كتاب الله في آيات في أواخر مما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الآية كانت في سورة المائدة وسورة المائدة أكثر آياتها أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته فلنتق الله عباد الله كل منا يقول ونكون على جدية وننظر ونفكر وندبر هذه الآية العظيمة يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما معناه لما انزلت هذه الآية كان يقول كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله سبحانه وتعالى عليه قوله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون وقلنا هذه الآية نزلت فينا ولكن تفسيرها يكون في آخر زمان أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو البر الرحيم اللهم الحمد لله رب العالمين يقول جل من قائل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا كل منا يرجع إلى الله وسنقوم أمام الله وسيحاسبنا ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار فلنتق الله ولو ولو عباد الله راجعوا أنفسكم والتزموا كتاب ربكم وسنة رسولكم صلى الله عليه وسلم إن في التزام كتاب الله وسنة رسول الله النجاة النجاة في الدنيا والآخرة عباد الله لا تطيعوا كثيرا من الناس ويقول عهدنا فعل فلان وفعل كثير وكان كثير يفعلون كذا وكذا فلنتقي الله في ذلك نلتزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كتاب الله جل وعلا ونتذكر دائما قوله تبارك وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله عباد الله إن الله أمركم بأفضل الأعمال وأزكاها عنده وهي كثرة صلاتكم وسلامكم على من بعثه الله رحمة للعالمين فقال جل من قائل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 عن بلادنا هذه وعن سائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واجدادنا وجداتنا واصلح لنا ازواجنا وذرياتنا واجعله قرة عين لنا في الدنيا والآخرة إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومن كل شر ومن كل مكروه إنك على كل شيء قدير وبالإجابة يا ذا الجلال والإكرام اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم زدنا علما نافعا يا ذا الجلال والاكرام اللهم بلغنا رمضان عاجلين سالمين غانمين مطمئنين وارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه يا رب العالمين وتقبلها منا إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله ما ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم